لو أننا أصلنا جاء تفسير يسوسي قلت أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغدي مو من أتشان تكين داجم فروتا من أتنبين إمام مالك يا يا 嗯。Hmm? hawa bu ba ba da kuke rayuwa ba Sai ina nan da e, bacci, to ai ma da kwanan falo. Wanda kwana a daji ya zaga idonsa a fili, amma wanda ya kwana kan katifa, to za ka gani sai gyaran Allah. Sannan ya kwana tsakanin tuntu. da me yake da suna kargo kargowa ka? can gaba sabara ta tsakanin nan ya gwana ya fito yanzu da safe raɓa ta buge shi kafin ya shigo ya ce zai baka bacci a ra'aita ba mu labari Allah igafarta malam eh, allazi tawara dabban da na harbe shi ya ɓace min fa asabtahu min al-gadi gari na na ganshi na ga zo na harbe shi ya yi tsalle ya faɗi nan ne mai shi sama da ƙafa ban gan shi bayan na je gida washe gari na biyo ta wurin ko zan ga wani mazo in sake harba sai na gaishe a kwanci to Allah gawa ta mallan nuna ci wannan fa afartuhu min al wa qad anfadat maqatiluhu bi sahadi kibiya ta ta same shi a makasa amma can cike wajen gindin hanji hanjin nan ko kuma a'a na same shi a kirjire ko dai na same shi a inda na same shi wannan kibiya ita ta kashe shi tunda ba abin da za kibiya za ta same shi a nan rayu ina da wala rayu kuma kibiya ga ta tawa ce yanzu da za a samu irin wannan fensir tsawon su ɗaya za ka gane fensirinka kun yi shuru eh ya san feke da sau ɗan da. kaga duk da yi magana ce ya san irin fekewa da yi da reza ya feke sauran kuma duk gaba ɗaya kalla fekan shafuna ne kaga duk in ya duba ya duba ka duba kan sannan ko akwai naka kar ka laga je duba na waje ta kuta ba to ya isa ka ilimi kar ka ba su da yawa in ka ba su da yawa nan za su bashe sai su mai da kai irin karatu na in yi in yi in yi in zubar na dawo gobe ba ko ɗaya to abin ya ƙare a kaina yau da kana za ka gane fesar ɗinka sarkin bacci me alama za ka gane ina ma san sabbi akwai mako da me za ka gane shi a ce irin naka fak wuri ɗaya aka yi su dan na kaga da naka na Ibrahim sun bambanta nashi akwai kwalliya naka babu kwalliya ya dace yanzu littafin ka da zai shiga cikin tafai ba ka gane naka idan ka rubuta suna amma kin ta ce akwai wata alama ta ka koye ya kai kaɗai ka sai ana gaddama ayyayyayye littafi na ne ana ba naka ne ba ce a to a ɗauko mana na rubuta a ciki na na rubuta kahuhu na fassara na fassara kahuhu mai ba sun shi da larabci na manta tsuntsun annabi dawo da sulaimanu hudu hudu hudu hudu da aka zo kan hudu hudu ana hudu hudu ce ce wannan hudu shine kahuhu fa kaza kaza da zai karuta kahuhu ana faɗa a kan littafin ka ne ba na kai ce eh ni na fassara kahuhu a littafin kuma a ɗauko surar aka buɗa aka kai yanzu zan fassara maka kahuhu ka ji abin da nake ga maka ilimi nake baka shi shikenan ana zuwa aka duba shi aka zo kan kahuhu sai aka e lalle ga kahuhu ka zana masa ka fassara shi to kaga nan kana da lausu mai ƙarfi littafin ka ne to haka jaraba ce aka tambaye ni aka ce mun yi faɗa ne akan jaraba na ce ni ta ne wannan aka ce ba naka ne ba wannan ya fi ka kokari na shi to shi kenan aka ce to a ebo takardun na jaribu aka ɗebo sai na ce mai ka rubuta ya ce na rubuta har da kuskure na yi a tafsiri abin da aka nema suratul ikhlasi ni ko da na zo sai na rasa me ya suratul ikhlasi na wuce sai na fassara li ilahi quraishi kuma da kwata kaddu in dai ba ga wannan kuskuren mutu ba na ne wani na saki aka dauko ko shi kenan sai gashi e eh, lalle tambayar da aka yi sun ta ikhlasi amma ni abunda na amsa suratul eh, quraish ita ta zo min kawai na yi ta sharhinta na yi ta sharhinta zan dawo gida na tana dama in ma za a da ni na yadda aka da ni a wannan ga sura da aka tambaya ga wacce na fassara to don haka ka ban ba in an ga dama kuma an yi abin nan dina sha'afa ne kuma babu alaman sha'afa ne haka sai tabbas takardun kan to ra'aita eh, na bi sahami au an fazat makatilahu bi bari ko an zartar da makafansa da shahona sai da wannan zai wahalan ganewa au kilabi lima ƙala malik to ko don mai malik zai faɗi la ya akuluhu idza bata kaga ina magana ne shi sahanunu tare da dan kasimu dan mai malik zai ce ba za a ce shi ba in ya kwana ni na tabbatar da dabbana ne ta kashe shi wa qala kulhu ma lam yabit yace wai ci in bai kwana daga gare ka ba idan wannan ya bata ya kwana ba da ni ba qala lam ara li malik ha huna hujja yace ni ban ga wata hujja da maliku anan ba aksara min annahu as-sunnah indahu wannan haka abu yake a wurinsa tunda mutum ne dokokinsa ya kafa su akan zari'a duk abu da zai zama da 'yan shubuwa shubuwa to kawai a bashi ƙulto to a ra'aita sama ban labari kibiya ne a sabta fihi in ka yi harbi da shi sabta fihi kada an faza makasilahu. كاهر ميسي كافا ميشي إلا أنه بات عني لما قال ما لا يأكله كبي أتاوشي دا علامة ناسا كبي قال في السامي بعينه سألنا مالكا شي وانا كبي أن يتكن ثم مالك أيضا إذا بات وقد أنفذ ثام مقاتله فقال لا يأكله kaga ina nema sai an halatta masa yadda zai ci na shi yadda zai ci a bi ta nan ya bi ta nan shi don me za a ce ba za a ci ba qultu ara'aita in arsala kalbahu in ya sako karansa fa akala saida fa akala minhu aktsaruhu ya ci mafi yawa au aqalluhu fa asaba minhu baqiyya baqiyatahu sai mutum ya samu sauran aya akuluhu fi qawli malik amla qala qala malikun ya akuluhu malam yabi yana nan dai ka gama wayanka duk inda za ka je ka zagayo ka je ka zagayo in dai lam yabi kul قلت أرأيت to kare ne. idan kana kullama arsalahu duk lokacin da mutum ya sake shi ala saidin kazahu sa kalamin hu yana makewa sai kama shi aw ja'ala akulu ma a kaza ko ya fara cin abin da ya ɗauka? a mu allamu. fi ƙauli malik wannan horarre ne a maganar maliku kala na <laughs> ما لم يبدأك قلت أرأيت إن أدركه إذا كما يسامي شفا وقد أنفض الكل مقاتله كرن يا رجايا كرياشي يا درسد مكفنسا أو سامه أو باذه فأدركه على تلك الحال يسامي شي أولنا علي يضطربه ayada'uhu hatta ya muta aw yuzakkihi kai mafaraucin ne sosai zai bashi har ya mutu ko ya yanka shi kala yufri da jahud ya tsirgar da jijiyoyinsa mana yanka shi fadhalika ahsanu inda malik wa in tarakahu hatta ya muta in ya bashi yana mirgina mirgina har ya mutu akalahu wala a alaihi ولقد سئل مالك رحمه الله عن الرجل يدرك الكلب يسامكني أو بعض أو الباص على سيدي على سيدي أكن نامانسا فيريد أن يزكيه ينا فان ينكشف لا يستطيع كلا يشك shiga wata sarƙaƙiya ko ya faɗa رامي rami faƙala malik in huwa alaihi idan ya fi ƙarfinsa walam ya atil tafariɗa bai yi sakaci ba minhu har ya mutu hatta fata bi nafsi falyakulhu wa in huwa law sha'a amma da a ce shi da zai ga dama an ya azilahu ya ɗakko shi daga inda yake azalahu anhu fadakkahu anin falam ya azilhu sai bai ɗakko shi ba hatta mata fala ya kulu to ya isa